الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولنا يمتي نرانا شدق وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai kuma wannan rana ta yi daidai da ranar sha ɗaya ga watan shida ta shekara ta biyu dubu biyu da goma sha shida za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan a cikin wannan masallaci na alfurkan a wannan birni na kano allah ya kara masa tsari da arziki da albarka muna ci gaba yau insha Allah za mu tashi aya ta 25 a cikin wannan sura mai albarka sai dai kafin mu fara bari mu karanta tambayoyi da suka sauƙaƙa wai a mutum ne ya kisan kai yana sani lokacin yana kafiri kafin ya musulunta daga baya sai ya musulunta to menene hukuncin wannan kisan kan da ya yi a baya e, shi musulunci yana yafe duk laifuffukan da mutum ya yi kafin ya shige shi to amma banda haƙoƙi su haƙoƙi wannan yana wato haƙƙin Allah shi yake yafewa amma haƙƙin mutane yana nan alal misali idan mutum yana da bashi basussuka a kansa alhali yana kafiri da ya zo ya musulunta ba zai ce to ai shikenan al-islamu ya jubbu ma kana qablahu musulunci ya shafa komai Allah ya biya bashi ka je ranar lahira Allah zai biya ka tunda Allah ya ce musulunci yana yafa komai aga ba zai yi ba wannan wannan yana da abinda ake ce ma khitabul wad'i khitabul wad'i shine abinda Allah ya hukunta in wani abu ya faru ya ce in abu kaza ya faru to kaza shine hukunci shi ake ce ma kitabul wad'i babu nauyi akan babu ba shi da alaka da bin Allah ko rashin bin Allah abu ne wanda Allah ya sanya shi in abu ya faru ga hukuncinsa eh, ko yaro ne dan kankani ya je ya rusa ma mutum ya je tukunyarsa sai an ɗauko daga cikin kuɗin yaron an biya mutum tukunyarsa kaga ɗan mai rarrafe ne ya je da ya je ya ɗauki karfe ya ta dukan randa ya fasa mutane randa to sai an biya to sai in yana da kuɗi sai an biya daga cikin sai an biya kuɗin randan na amma haka ba shi da taklifi saboda wannan khitabul wad'i ne to haka zalika qisasi yana daga cikin khitabul wad'i wanda ya kisan kai hukunci a yi masa qisasi idan kuma wato a su iyaye sun yafe su waliyan wanda aka kashe sun yafe a kan kisasi sai a karɓi diya saboda haka wannan tun da ya riga ya wuce dan haka zai je ya samu iyayen waɗanda wato dangin wanda ya kashe ɗin in sun yafe masa shi kenan in ba su yafe masa ba kuma to sai ya biya diya amma kafara da yake haƙƙin Allah ce ba ta kansa ba zai yi kafara ba tunda a lokacin yana kafiri yanzu in ya musulunta ba za a ce sai ya sai ya yi kafara akan wancan kisan kai wanda ya yi alhali yana kafiri ba saboda ita kafara haƙƙin Allah ce to haƙƙin Allah shi ne Allah yake yafewa da shigar mutum musulunci amma haƙƙin bayan Allah yana nan domin wannan khitabul wada'i ne sannan tambaya ta biyu ya ce yana son ya rika yin saukar alkur'ani mai girma amma izu biyar eh, ya ce izu biyar na haddace to zan iya maimaita izu biyar biyar din adadin izu sittin din kuma na samu ladan wanda ya yi sauka a wannan wata wato na azumi a sauka daban izufi biyar daban ta sauka tana da tata falalar shi kuma izu biyar kai ta maimaita shi har sau goma sha biyu ya zamanto izu sittin ba daidai yake da izu sittin din sauka ba eh, abin da ya kamata wannan a bawa wannan dan uwa ya yi shine ya kokari ya karasa tunda kai izu biyar a insha Allahu ka taka matakin sauka abin da ya rage kaɗan ne insha Allah kamar da hankali har kai saukar don ka samu karinka yin tilawar e abin da ya kamata kenan walaqad yassarna alqur'ana lidhikr Allah ya sauƙaƙe Ƙur'ani domin wato kiyayewa da wa'astuwa haka wai abin da ya saura a ah, wai an ce biyar cikin sittin kaɗan ne ai wanda ya biyar ya nuna kan cewa sauran gangara ne in yi biyar ɗin farko kama fa bakara kenan a san mutum yana haddace bakara shi kenan sai gangara eh, saboda haka insha Allah Allah zai sauƙaƙe maka ka samu ka yi sauka wato waɗanda suke da tilawa a wato su rinka wato su rinka tilawarsu a cikin wannan watan koko su rinka sauka eh, kusan koyaushe a cikin irin waɗannan abubuwa koyaushe nakan yi amfani da ka'idar usuliyin tahsilul maslahatain aula min ihdari min ihdari ihdahuma ka samu maslaha biyu yafi bisa ka watsar da ɗayar dubin ka yi eh ka samu lokaci da zaka yi muraja'a kuma ka samu lokaci na tilawa to idan ya zamanto abin sun yi muzahama sun takura yadda yake dole sai ɗaya ka zaɓa, to tunda watan ramadan ne ka mai da hankali akan tilawa shine aula bisa a kace ka yi ta muraja'ar hadda eh wannan yafi domin shi Alkur'ani. Abin da ake son sa a cikin watan Ramadan a yi sauka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sauka tare da mala'ika Jibril shi ya sunnata mana wannan shine asali wannan hususiya ce ta Ramadan dan haka al'aula ga ɗaliban ilimi su haɗa dubiyun, su muraja'ar hadda dan kar ta zube kuma su dada ƙara ƙarfin hadda sannan kuma su yi tilawa wadda take ta ibada ce a cikin wannan watan idan ya zamanto ba makawa sai dai su ɗauki guda ɗaya to al'aula su ɗauki a tilawa ɗin a wajen ni a fahimta ta wannan yana son wai bayani akan waɗannan maganganun to magana ɗaya ce kawai na gani wai Anas ibn Malik ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alkiyama ta tsaya alhalin akwai bishiya ta dabino a hannun ɗayan ku zai dasa to ya kokari ya dasa ta gaskiya ban san ingancin wannan hadisi ba yana daga cikin hadisai wanda suke almashhuratu ala alsinatin nas sun shahara a harsunan mutane amma ban taba samu nayi bincike akan ingancinsa ko rashin ingancinsa ba dan haka ku bi ni bashin wannan tambayar sannan menene hukuncin fidda zakkar gwal na kwalliya ga mace wasu sun ce wajibi ne ta fitar koda na kwalliya ne wasu kuma sun ce in dai dan kwalliya ne ba za ta fitar ba zakkar gwal sabani ne wanda yake da ɗaɗɗe a cikin tarihin musulunci wannan saɓanin hatta a cikin sahabbai an same shi mafiya yawan sahabbai sun tafi akan cewa babu zakar gwal haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi kai aisha ummul mu'minin da ummu salama haka aka ruwaito daga abdullahi ibn umar da Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a su su biyar ne daga cikin sahabbai na manta na biyar din dukkaninsu suna cewa babu zakka akan gwal din da mace take sawa domin matsayinsa kamar matsayin tufafi ne da take sawa kamar yadda koda tana da tufafi masu tsada irin manya-manyan dankara dankaran silk din nan masu tsadar gaske da kwat-kwat irin ta gashin gashin dubba gashin wannan a wannan dabbar nan mai cin mutane katuwa din nan ba zaki ba ba damusa ba akwai dabba wadda take a wajen sanyi din nan biya da turanci ake ce mata dub da larabci wato ko da ka san tsada gare ta wannan sai ga ma ta fi zinaran tsada ko da tana da irin waɗannan da take sawa take mayafi da su ba za ta fitar masa da zakka ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alal abd laysa alal muslim laysa alal abd al muslim fi farasihi wala abdihi sadaqa babu zakka akan bawa musulmi a cikin bayinsa waɗanda ya mallaka da kuma dokinsa na hawa na haka duk abin da mutum yake amfani da shi da gidan da yake zauna a ciki da ma gidajen haya wanda ya mallake su babu zakka a kansu zakkar tana cikin kudaden da suka zo ne daga kudin gidan haya tufafi kuwa da motoci na hawa da gidaje na shiga babu zakka a kansu domin ɗaya daga cikin hujjan da suka kafa shi ne su Aisha ummul mu'minin sun jibinci marayu da suke karkashin su akwai ƴaƴan Abdul akwai ƴaƴan Muhammad ibn abubakar siddiq da 'ya'yan abdurrahman da 'ya'yan abdurrahman ibn abubakar siddiq da suke karkashin aisha radiyallahu anha ba ta fitar ma da gwalagwalan su zakka kuma suna da suna da gwal kamar yadda ya zo a cikin muwaffa haka dalika, al-khulafa'ur rashidun da suke turawa ga waɗanda suke da koyayyen da da suke turawa akan fitar da dukiya wadda take boyayya a fitar mata da zakarta su ne kuɗaɗe domin kun san dukiya iri biyu ce akwai zahira akwai boyayya zahira ita ce wadda ake gani kamar amfanin gona bayan kayi noma in kai girbi zahiri ne ba za ka ɓoye mu kowa cewa ga abin da ka samu ba haka zalika in kana da dabbobi a garke ba za ka ɓoye ma kowa ba wannan su ne ake ce ma al'amwalul zahira akwai kuma al'amwalul batina su ne kuɗi waɗanda suke a ɓoye to wannan suna hulafa'u sun kasance suna cewa masu shi ku fitar da zakkarsu to ba a ruwaito cewa sayyidina usman suna cewa in za a ba da wannan zakkar suna nema ina gwalagwalan zinare ku fitar musu da zakkarsu ba wannan shine matabar malik kuma shine mazhabar imamu shafi'i radiyallahu anhu wa arda akwai kaulin kuma da yake cewa dole a fitar da zakka a cikin zinari saboda hadisai da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wato awarwaro a jikin wata mata yace kina ba da zakkar ta ce a'a yace to to kina so ai miki wato awarwaron wuta ranar alkiyama to sai suka ɗauka kan cewa wannan wa'id ne narko ne akan ta yi abin da yake ta bar wajibi me wajibin da ta bari fitar da zakka wato don haka suka ce fitar da zakka wajibi ne akan zinare da mace take sawa to wannan hadisi akwai maganganun malamai a kansa a waɗanda ba su waɗanda suka tafi a zahirinsa suka ce wannan ya nuna cewa dole a fitar da zakka waɗansu kuma sun yi magana akan ingancin hadisin waɗansu kuma suka da suka tabbatar da ingancin hadisin su wato malaman malikiya da shafi'iyya kamar yadda imam al ya tsawaita wajen bayani akan wannan hadisin akan fuskantar da ma'anar wannan hadis din da nuna kan cewa zahirinsa ba yana nufin a fitar da zakka bane akwai haƙƙi ne na Allah wanda yake bata bayar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ishara zuwa gare shi ba zakka wadda take ta wajiba ba domin bai tambaye ta nisabi ba bai tambaye ta ko akwai bashi a kanta ba bai tambaye ta kan cewa ko ya kai haul ba ya kai shekara wanda duk waɗannan sharuɗai ne na zakka wanda ya nuna kan cewa ba ana magana akan azzakatul mafruda bane wannan ya ɗaya daga cikin tawilin da malamai suka yi ma wannan hadisi kuma ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa cewa dole a yi tawili ga hadith din shine ayyukan sahabbai da ayyukan al-khulafa'ur rashidin saboda haka abinda a lokacin da muka yi karatun mu na izziya da muka tafi akai muka rinjayar bayan kawo dalilan malamai ga baki daya akan wannan mas'ala shine babu zakka akan zinari, gwal na zinari, ko kuma wato kayan ado na zinari ko kayan ado na azurfa wanda mace take sawa amma namiji idan ya ɗauki kayan ado na zinari wannan zai fitar masa da zakka kamar yana da kuɗi ya so ya ɓoye kuɗinsa a abin da zai tsare kimarsu sai ya sai gwalagwalai ya ajiye to wannan zai fitar musu da zakka ko da ya saya ne da niyyar cewa idan 'ya'yansa an zo za a yi musu aure zai ba su tunda bai riga ya ba su ba 'ya'yan mata ya rike su a matsayin kadar a matsayin kadara ne to zai fitar musu da zakka eh, a haka zalika idan a wajen waɗansu malamai sun ce idan mace ta saya tana haya da su tana samun kuɗi ta nan wajen to ita ma za ta fitar musu da zakka kamar yadda yake a mazhabar Imam ahmad ibn hanbal amma idan dai mace ta saya ne idan ta sanya babu zakka a kansa wallahu ta'ala a'lam wa raddu ilaihi aslam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اللعنة ولهم سوء الدار الله يَرْزُقُ الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع نعم Allah ta'ala ya ce wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi waɗannan kuma da suke warware alƙawarin Allah bayan kulla shi wa yaqta'una ma amara bihi an yusal kuma suke yanke abinda Allah ya yi umarni da asadar da shi wa yufsiduna fil ard kuma suke yin barna a ban kasa ulaika lahumul la'na to waɗannan tsinuwa ta tabbata a gare su walahum su'ud kuma mummunan makoma ta tabbata a gare su mummunan gida ita ce jahannam Allahu yabsutu rizqa liman yasha Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so wa yaqdir kuma ya takura shi ga wanda ya so wato wa farihu bil hayati dunya suna farin ciki na alfahari na fariya da rayuwar duniya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata ita ko rayuwar duniya in aka kiyasta ta da lahira bata kasance ba face jin daɗi ɗan ƙanƙani wulaƙantacce bayan Allah ya ambaci halin waɗanda suke imani waɗanda suke sanin cewar abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah gaskiya ne ya faɗi kyawawan sifofinsu da yake nuna alamar cewar da waɗannan sifofi sun cancanci a ce sun zamanto 'yan aljanna saboda Allah ya ambaci kyawawan sifofinsu na wato cika alkawari da sada zumunta da kuma tsoron Allah da tsoron mummuna da tsoron ranar lahira tsoron hisabi da haƙuri saboda Allah da yin sallah da yin da ciyarwa saboda Allah waɗannan sifofi guda bakwai dukkaninsu kyawawan tadodi ne kyawawan ɗabi'u ne da babu wanda za su kasance a kansa sai mutanen kirki kuma babu babu abun da zai umarni da a kasance a kan wannan sai addinin gaskiya addini batotar hanya miƙaƙƙiya to sai kuma Allah ya ambaci waɗanda suke akan kishiyar wannan su ne waɗanda yake suke musun cewar saƙon da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiken da ya masa ba gaskiya bane to sai Allah ya faɗi sifofinsu su ne sifofi guda uku na farko warwarewar alkawari wato suna warware alkawarin da suka alkawarin Allah menene alkawarin Allah shine alkawarin bautar Allah ma'ana ba sa addini sun musanta haƙƙin Allah a kansu alkawarin da Allah ya ɗaukan musu na su bauta ma Allah kuma kada su bauta ma shaidan sun warware wannan alkawari sun zamanto wato masu bautar shaidan waɗansu daga cikin malamai sun ce alkawarin Allah da suka warware shine aiki da hankali domin shi hankali amana ce da Allah ya bama mutane domin da mutane da hankali ne Allah ya fifita mutane akan sauran halittu Allah ya ce walaqad na bani adam mun darajta mun girmama bani adam wa harala lakum ma fis samawati wa ma fil jami'an min ya hore ma bani adam abin da ke cikin sammai da ƙasa gabaki ɗaya daga gare shi saboda me saboda abin da Allah ya kimsa musu na hankali wanda da shi ne suke sanin Allah da shi ne suke gaskata manzannin Allah to yayin da suka ki sanin yayin da suka yi musun wato kaɗaituwar Allah kuma suka karyata manzannin Allah bayan sun zo musu da hujjoji mabayyana ba su yi aiki da hankali ba to yayin da suka ki aiki da hankali sun tozar wato sun warware alkawarin Allah sun wato sun ki cika alkawarin da Allah ya musu na cewa zan ba ku hankali ku yi aiki da shi to tunda ku suka ga aiki da hankali wannan ya nuna kan cewa sun warware alkawarin Allah to kun ga wannan ma'ana tana nuna muhimmancin hankali a cikin rayuwar addinin a wajen musulmi don haka ne shari'a ta zo da tsare hankali duk abin da zai gurɓata hankali shari'a tana yaƙi da shi abin shi yasa aka haramta abin da zai sa maye na giya da ƙwayoyi yanzu gashi nan babu masifar da take addabar al'ummar musulmi a ƙasar nan irin irin wato musibar abubuwan da suke sanya maye a Najeriya ga baki ɗaya ba inda ake shan ƙwaya sama da Kano da Katsina da Kaduna jihohin nan guda uku dukkaninsu masu yawan musulmi masu tarin musulmi Al'ummar da aka ce wanda yake aiki da hankali ya warware alkawarin Allah amma mu muke zuwa mu sai abin da zai raba mu da hankalin mu da mu. kuma abin takaici hatta matan aure a gidajensu kuma waɗanda suke fatakorun wannan abin waɗanda ba musulmi ba ne su ne suke shigo da kayan da za su gurɓata ma mutum hankali domin wanda yake hankalinsa ya gurɓace ba shi da sauran amfani bai ji daɗin rayuwar duniyar ba bai kulla ma kansa komai ba a lahira ƙarin kwanaki a gare shi ƙarin hasara ne ƙarin lalacewa ne ba daɗin duniya ba alheri a lahira to me ya kai wannan Da abin da zai gurɓata hankali abu ne da ya waje ba al'umma ta tashi ta yaƙi shi yaƙi na gaske kuma musulunci yana kwadaitar da abin da zai kyautata basirar ɗan adam ya sa masa kaifin tunani da kaifin hankali ɗaya daga cikin hikimomin yin wa'azi a yin azumi shine domin a buɗe ƙofofin hankali domin shi hankali ɗabi'arsa wato sha'awa jin daɗi yana da kusar da shi yayin da mutum ya zama to kullum a ƙoshe yake kana ƙoshi abinda zaka soma tunaninsa sai sharholiya daga mutum ya ƙoshi sai kuma ya soma tunanin ya ji daɗin kiɗa daga ya ji daɗin kiɗa sai kuma ya soma tunanin batsa sai ya soma tunanin biyan sha'awa biyan sha'awa ta jima'i abinda zai fara tunani kenan daga ya biya wannan buƙatar kuma sai kuma ya soma tunanin wata buƙatar daban ta jima'in wadda take ba ta halal ba ta haram kuma zai soma tunani to amma idan da zai rage ma kansa ash-shahawat abubuwa na shahawaice-shahawaice da zai rage makansa waɗannan to wannan sai ya bude kofofin tunanin zuciyarsa to azumi abin da yake sawa kenan yayin da mutum yake cikin yunwa baya tunanin shahawa, in yana cikin yunwa sai ya rinka tunanin manyan abubuwa lokacin nan zai san ma'anar ya soma tunani akan hikimo ayoyin Allah a cikin halitta ya soma tunani akan girman Allah ki so mu tunanin akan meye matsayinsa a mutum menene ya kamata ya yi wanda baya yi irin abubuwa na irin su kunya su kyauta su kyautata ma al'umma su tuna na ƙasa su nuna ma Allah shukura su haƙuri akan halin da ya samu kansa duk suna zuwa ne yayin da mutum ya nisantar da kansa daga ashahawa saboda a lokacin nan hankali yake tamakuni a cikin mutum domin hankali haske ne to abin da yake taimakawa ga haskensa ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa shine wannan ibada ta azumi daga cikin abin da yake taimakawa hankali kuma ambaton Allah domin ambaton Allah yana wato yana wanke zuciya kamar yadda saban Allah yake sanya duhu ga zuciya ya zamanto kan cewa ba ta ganin haske na hankali amma yayin da mutum ya fuskanci Allah da ambatonsa da istighfari sai zuciyar a rinka wanke ta taifari ta zamanto farafat yanda hasken imani da hasken hankali zai rinka haskaka ta to kun ga sai aka sifanta kafirai da warware alkawarin Allah rashin amfani da hankalinsu shi yasa zaka ga amfanin nasu da wato in sun yi in sun yi tunani na hankali tanin nasu na hankali duk akan wannan rayuwar duniya din ne ya na zahiran min alhayati duniya sifa ta biyu da Allah ya sifanta waɗannan waɗanda suke kishiyoyin musulmi da su da ita ita ce yankewar zumunci yankewar abin da Allah ya umarni a sadar da shi domin wannan ishara ne ga waɗanda suke gaba da annabi waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sifa ta hau kan dukkan wanda yake yanke zumunta ya mai da wannan shine manhajin rayuwarsa domin ba ka samun mai yanke zumunta face wanda yake mara godiyar Allah ba ka samun mai yanke zumunta face wanda yake bashi da rahama a zuciyarsa domin wanda ya yarfe dan uwansa na jini makusanci to yaushe zai kyautata mana nesa in ka ga ya kyautata mana nesa sai don wata maslaha tasa wanda idan bai samu wannan maslahar ba tuni zai yasar da shi don haka dukkan wanda ka ga yana mai yanke zumunci Ba baruwansa baya neman yan uwansa baya neman kyautata musu to kai taka tsantsan wajen alaka da shi kuma idan mai jin wa'azi ne ka nuna masa muhimmancin sada zumunta dukkan wani alheri da yake so ba zai same shi ba la'a addini wala a duniya siyasa da zumunta ya ishe mu alherin zumunta cewa Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a kan al'arshi cewa ya rantse da izzarsa cewa duk wanda ya da zumunta Allah ya ce ke zumunta na yanka miki suna daga sunana na ar-rahman wato ya sa mata suna rahim rahama kuma na rantse duk da na rantse da kaina duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi da muradinsa duk wanda ya yanke ki zan yanke shi daga muradinsa duk wanda ya sada eh, ne dalilin samun yawan rai a duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake so a yau a tsawaita masa ajalinsa a yalwata masa arzikinsa ya sa da zumuntarsa to waɗanda suke ɗabi'arsu ta zamanto ita ce rashin sada zumunta to wannan suna da halin kafirai waɗanda shike su ne suka yarfe zumuntarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda qurayshawa suka yi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sifa ta uku shine alfasadu fil suna barna a bayan ƙasa. barna a bayan kasa shine kafirci da saɓo. ayyukan saban Allah shine barna a bayan ƙasa. duk wanda yake aikata saɓo, duk da awarsa ta cewa gyara yake yi a bayan ƙasa to barna yake yi domin saban Allah cutar da halitta ne shi yasa idan mutum mai sabo ya mutu sai ka ji da duwatsu da dabbobi su ce mun huta mun huta saboda cutuwa da suke yi da saban da yake yi a bayan ƙasa shi yasa wata randa aka wuce da jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai mai hutu akwai wanda ake hutawa daga gare shi wanda ake wanda yake hutu shine musulmi wanda ya aiki nagari to mai hutu ne domin yana cewa ku kai ni wajen da zan huta domin rayuwar duniya wahala ce don haka mutuwa a gare shi hutu ce wanda ku ake hutawa daga gare shi shine mai saban Allah mai barna a bayan ƙasa masu ɗaukan gawa suna Allah Allah su sauke shi sannan dabbobi da halitta da duwatsu suna cewa mun huta mun huta mun huta da wato ci gaban barnar da yake yi a bayan ƙasa to babban barna a bayan ƙasa shine kafirce ma Allah da ƙaryata annabawan Allah da manzannin Allah to wannan ita ce sifar kafirai to kaga ba za su yi daidai ba da waɗanda aka ƙidaya kyawawan sifofinsu kuma wanda yake nuna maka gaskiyar addinin musulunci duk addini da zai zo ya yi umarni a tsare alkawarin Allah a tsare hankali a tsare zumunci a yi haƙuri saboda Allah a tsayi da sallah da za a rinka bautar Allah a ji tsoron Allah ana ganin girmansa ana jin kunyarsa a ji tsoron cewar mutum za a yi masa hisabi don haka in ma mutum ya yi cuta ya san gobe za a titsiye shi a tambaye shi saboda haka akwai accountability tare da shi jin cewar za a yi masa hisabi a kyautata saboda Allah a ije mummuna da kyakkyawa wanda duk addinin da yake umarni da wannan ka san hanya ce batutar ka hanya ce miƙaƙƙiya kishiyar ta ko ita ce wadda take take take umarni da waɗannan abubuwa la'ana ma'anar la'ana inuwa shine nisantarwa daga rahama da nisantarwa daga dukkan alkhairi wato waɗanda suke kafirai masu waɗannan miyagun hali to Allah ya nisantar da su daga rahama wannan wato kun ga kalamun lahi ne zancen Allah ne shi Allah al'amarinsa da umarni ne yanzu da ya ce ula'ika lahumul la'ana tsinuwa ta tabbata a gare su to wannan hukunci ne Allah ya yi shi hukuncin Allah kun fayakun ne in ya faɗa shi kenan kamar ran da Allah ya halicce ka ya ce ka zama wane ka zama halitta ka zama namiji shi kenan in dai Allah ya wannan umarnin to halitta ga baki ɗaya mai biyayya ce ga umarninsa dole shi zai tabbata to haka wannan hukunci ne na Allah da ya musu la'ana ta tabbata a gare su saboda haka za ta lizimce su za ka same su kullum manisanta ne daga rahamar Allah manisanta ne daga dukkan alheri ka duba ka gani masu wannan sifar wani alheri yake zuwa daga gare su kullum sai fitsara sai watsewa in ana maganar in ana maganar a wato tawaye ga Allah su ne akan gaba in ana maganar munkarat da alfasha su ne a gaba gashi nan har sun kai ya zuwa ga yin doka ma suke yi kan namiji ya auri namiji doka ce shari'a ta shari'a ta yadda da ita Ƙasashen arna haka suke namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma su je su ɗauko yaro su ce za su rene shi a gida a gidan gidan da yaro zai taso da uwar da matar gidan da mai gidan dukkansu maza ko da matar gidan da uwar da uban gidan dukkansu mata kuma a taso a yi ma yaro tarbiya a haka wani irin zalunci ya kai wannan ya yaron nan zai ji idan ya taso a gida irin wannan shine hatta waɗansu masu hankali daga cikinsu suka ce aiko ko don mu tsare haƙƙin yara ko mun ba da damar namiji ya auri namiji ba za mu ba da damar su je su ɗauki ɗa ba wasu sai a je gidan marayu ko kuma gidan yara da aka jefar sai su je su sa hannu an danka yaro a ƙarƙashin su ai za su zauna tare su ma gida ne to wannan mecece wannan in ba tsinuwar albarka ba ina dukkan wani alheri Allah ya nisantar da su daga gare shi sannan kuma Allah ya ce hum su'ud dar wannan alahira kenan to sannan Allah madaukakin sarki yayi mana wa'azi akan duniya dan ya nuna mana cewa duniyan nan ba komai bace duniyan nan ba komai bace Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so kuma Allah yana takura shi ga wanda ya so in ka ga Allah ya shimfiɗa mu mutum arziki ba wai Allah ya karramta shi bane ba wai dan Allah yana son sa bane ba wai dan shi shi mai matsayi ne a wajen Allah Allah ya bashi wannan ba kamar yadda in ya takura masa arziki ba wai dan Allah ya ki shi bane dan haka Allah ya takura masa arziki wanda Allah ya ga dama yake ba ma dukiya wanda Allah kuma ya ga dama ya takura dukiya a gare shi in ya yalwata maka ba wai dan yana karrama ka bane kamar yadda in ya takura maka ba dan baya son ka bane nawa ne Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa musu arzikin amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wato kamun gani ya yi musu wato sakin wato ya yi musu ɗaurin tala wato ya sake su ne imla'i ya wato istidraji ya musu kamar ƙarun Allah ya ba shi dukiya mai yawa amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya halakar da shi da shi da dukiyar tasa baki ɗaya. da ya bashi ba dan ya ba dan ya karrama shi bane saboda haka wannan wa'azi ne Allah yake ma musulmi kada duniya ta zamanto ma'auninku duniya ba kada ta zamanto ma'auninku domin Allah maɗaukakin sarki yanda yake raba ta yana raba ta ne da ganin damarsa kawai kuma wanda yake mai duniyar kada ya rudu da ita dan Allah ya bashi kada ya ce Allah ya darasa ni fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman mutum idan Allah ya girmama shi a duniya ya ni'imta shi a duniya sai ya ce ubangiji na ya darasta ni idan kuma ya takura masa arzikin wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana sai ya ce yayin da ya takura masa arzikin sai ya ce ubangiji na ya wulakanta ni Allah ya ce kalla ba haka abin yake ba shi wanda ya bama ba wai dan ya girmama shi bane shi wanda ya takura ma ba ya dan ya wulakanta shi bane ba haka bane kowa jarabta shi yayi saboda haka wanda Allah ya shimfiɗa masa waɗansu Allah ya riga ya yi su ya riga ya rubuta cewa wannan mai kuɗi ne tun yana cikin mahaifiyarsa saboda haka ko ya yayi ko me ya taba kuɗi zai to amma wannan jarabawarsa kenan wani kuma Allah ya yi kan cewa dukiyarsa iyakantatta ce ya buga nan babu ya buga nan ba bayani haka Allah ya yi shi jarabawa ce ba wai dan Allah baya son sa ba saboda haka mu sai mutum ya sani dan yana cikin talauci ba wai dan Allah baya son sa bane jarabawa ne Allah ya jarabta shi ne to shine sai Allah kuma ya bayan ya faɗi wannan hakikar cewa duniya ba ita ce ma'auni ba sai ya yi wato ya yi inkari ga kafirai ya gwale su ya nuna jahilcinsu ya ce wa farihu bil hayati duniya suna alfahari suna farin ciki da rayuwar duniya wato farin ciki da abin da zai faranta ma rai kamar da ni'ima ɗabi'a ce saboda haka ba wai yana nufin Allah maɗaukakin sarki ya baka ka ji alad ya shigo ka ji alad ya shigo in kai murna ka zama mai halin kafirai ba kenan a ba haka ake nufi ba farin ciki da Allah yake zargin kafirai da shi shi ne irin farin cikin karuna idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin yayin da mutanensa suka ce kada kai farin ciki na fariya Allah baya son masu fariya me farin cikin karun yace inna ma utituhu ala ilmin indi ai wani sani ne nake da shi shi yasa wannan duken kuke gani na samu ta kyala nan jahilai ba sa amfani da kwakwalwarsu shi yana ganin iliminsa ne da iyawarsa ne ya bashi to wannan farin cikin wannan alfaharin wannan fariyar ita ce Allah baya so amma Allah ya baka dukiya kai farin ciki da abin da Allah ya baka kana mai tuna ni'imar Allah kana zantawa kaga da bani da shi Allah ya bani kaga da ni ne kullun hankolo kullun haluta kullun aluta yau gashi sai dai kawai in sa ai mu Allah ya yassare mu wannan tahaddud bi ni'matillah su ko waɗanda suke fariya ba sa so su faɗa su faɗi da sai da gashi haka nake da gashi haka nake sai ce ina wannan dukiya ce warithu kabiran an kabirin ai iyaye da kakanni da ma mu gidan arziki ne kashin arziki yana gidan mu haka zaka ji suna faɗa baya so ya faɗi da halin da yake to farin cikin da zai sa ka zanta da ni'imar Allah ba shi ne abin zargi ba farin ciki da rayuwar duniya wanda Allah yake zargi na kafirai da shi kuma yake faɗakar da mu kan kada mu faɗa irin wannan shi ne farin ciki na fariya da alfahari da ka rinka ganin tun da ka riga ka samu duniyar kai komai yayi maka kai ka sha kai ka tsallake to shi ne Allah ya ce al'amarin ba haka yake ba ita rayuwar duniya in ka kwatanta ta da lahira bata zamanto ba ta face mata mata shine dan jin daɗi ana ce ma almata shine daukowar wato ɗagowar rana lokacin da walaha ta tashi kaga yanzu daga zarar rana ta kai walaha sai me sai zawal sai zawal ko sai zawal lokacin da rana za ta kai tsakiyar ka sai aka kira shi me zawal gushewa wato lokacin da kake tsammanin ka cika wajen cin duniyar ka cika ka hanshaka sai ajali kawai ya zo sai ajali kawai ya zo to saboda haka menene a cikinta kenan menene a cikinta babu komai saboda lokacin da kake tsammanin ka gama samun nata lokacin za ta rabu da kai wanda ya nuna kan cewa ita ba komai ba ce musamman in ka kwatanta ta da lahira za a ga mutum dududu tsawon rayuwar tasa nawa ce wanda zai yi yana jin daɗi cikakke shekara saba'in daga ya wuce shekara saba'in ɗin nan fa shi kansa abincin baya jin daɗinsa irin yadda kake jin daɗi ba haka jin daɗinsa akwai wani bawan Allah shugaban wani babban bankin da ya fi kowanne girma a ƙasar saudiya koyaushe ina tuna wannan labarin abokin tsohon sarkin saudiya ne sarki fahad Allah ya ba shi dukiya mai yawan gaske zai shirya liyafa ya kira mutane duk nau'in abinci da ya sani sai an zo an kawo shi naman raƙumi naman barewa naman rago naman akuya naman ɗan taure kayan marmari kuwa ga baki ɗaya na brazil na norway na ko'ina sai an kawo ya tara mutane suna cin abincin yana kallon su yana sha'awa ba abin da yake iya ci sai busasshiyar gurasa duk wannan dukiyarsa ne ya sa mutane suna yana kallon su yana mamaki gurasa kawai zai iya ci ba zai iya cin komai ba to ina duniyar to wannan abin mila aka ba wato alkur'ani abin da yake nuna mana kenan abin da yake koya mana kenan mu zamanto masu basira masu hasken zuci domin babu abin da yake makantar da zukata irin jahilci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin alkur'ani kun ga wannan an faɗa ni dangane da kafirai cewa kafirai ku tunani rayuwar duniya dangane da lahira ba ta zama ba face ɗan jin daɗi ɗan ƙanƙani ƙarƙari kai shekara saba'in kana jin daɗin ta in ka yi yawan rai kai shekara tamanin yayin da kai shekara cisin da kai da din na kusa da kai din neman kai ake da kai to amma ku tuna fa ranar tashin alkiyama tsawon tsayawar da za a yi a gaban Allah domin a yi hisabi shekara dubu hamsin za shekara dubu hamsin za a yi sannan a shiga aljanna a ce huludun lamaut yan aljanna dawwama ba mutuwa yan wuta huludun lamaut dawwama ba mutuwa duk akan shekara saba'in ko tamanin zaka je ka zaka je ka banzagal eh, wato ka wance kalar da abin da yake shine shine tabbas an gaya ma kafirai wannan to mu ma mumine an gaya mana yayin da Allah ya saukar da ayar zaburarwa domin a fita jihadi a cikin suratu tauba ya أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل yace kuna yarda ne kun amince ne kun sakankance kun yarda kun amince ma rayuwar duniya ne to jin daɗin rayuwar duniya fa in aka kwatanta ta da lahira bai zama to ba face kaɗan da ka kun ga kamar nan ana wa'azi ne ga kafirai amma ita wannan ma'ana mu ma an yi wa'azi gare ta an yi wa'azi a kanmu da ita na'am ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbih to ya ba a saukar masa da aya daga ubangijinsa ba qul inna allaha yudhillu man yasha ce ne ya rasulullah haƙiƙa Allah yana batar da wanda ya so wa yahdi ilaihi man anab kuma yana shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi ya zuwa ga Allah din alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka ba da gaskiya kuma zukatansu suna nutsuwa da ambaton Allah ala ku faɗaka ku ji bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa alladhina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi bada gaskiya kuma suka yi ayyuka nagari lahum tuba lahum wato kyakkyawar rayuwa kyakkyawar rayuwa ta tabbata a gare su wa husnul ma'ab da kyakkyawar makoma wannan komowa ne ya zuwa ga maganar da Allah ya fara a farkon surar wa yaqulu Ladina wa yaqulu kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi shan sai Allah ya ce inna ma anta mundir kai inna ma anta inna mundir wa likulli qaumin had da suka ce a kawo musu aya daga ubangijinsa wato suna neman aya da irin wadda suke so wadda in dai ana so su yadda da alkur'ani sai an kawo musu ita to Allah ya yi musu ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai zuwa da aya bane ba mai ba kirkiro aya bane shi mai gargadi ne to sannan kuma Allah ya bayyana abin da zai sa su gane aya ta riga ta zo musu to sai ya sake komawa zuwa ga wannan maudu'in saboda bayan duk wannan bayanin ya sake mayar da su da kuma wani salo na raddi ga abin da suke nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo na aya sai Allah ta'ala ya ce musu ul inna allaha yudhillu man yasha gaya musu cewa Allah yana batar da wanda ya so wato ba aya ce za ta sa mutane su imani ba ko da ayar wanda Allah ya so ya batar da shi zai bata ko da ayar ko babu ayar wanda kuma Allah yake shiryar da shi Allah zai shiryar da shi ko babu aya in dai mai komawa ne ya zuwa ga Allah shi yasa sai ya ce wa yahdi ilaihi man ana Allah yana shiryarwa zuwa gare shi man ana wanda ya inaba al'inaba shine wato attauba komawa zuwa ga Allah ka bar abin da kake yi ka dawo zuwa ga Allah shine ma'anar inaba wato kana kan wani abu ka bar shi ka ka dawo zuwa ga hanyar Allah kun ga a cikin wannan wato ko musu ne ake yi kana musu muhawara tare da mutum wanda idan ka nuna masa hujja zai bar abin da yake akai ya dawo ya ce eh to gaskiya nayi kuskure gaskiya da haka nake tsammanin amma ba haka bane ka san akwai mutane waɗanda haka suke akwai ko wani duk musu duk hujjar da zaka nuna masa eh to haka dai kace amma ni ban yadda ba ai kaza gardama aladul hisam to wanda yake da wannan hali to shine mai hali shine abun tsoro Shi ne abin tsoro amma wanda yake daga gaskiya ta bayyana gare shi zai bari ya koma gare ta to shi ne wanda yake da shari'ar Allah shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Allah <clears throat> wato ya yi alkawarin gida a tsakiyar aljanna ga wanda yake musu yake muhawara sannan ya bari saboda Allah ko da yana kan gaskiya wanda kuma yake musu akan ƙarya ya bari saboda Allah wa shi wannan Allah ya yi masa alkawarin gida a ƙoƙonin aljanna domin ya san ƙarya yake amma ya bari saboda Allah shi wannan kai Allah ya bashi gida a gefen aljanna wanda ko yake yi yana kan gaskiya amma ya bari saboda Allah Allah zai bashi gida a tsakiyar aljanna domin wani ya san akan gaskiya yake amma saboda san intisaran linnafs a ce shine yayi galaba shine ya yi rinjaye da na soma kawo masa hujja bayan hujja sai da na turmuza hancinsa sai ya ci gaba bai yi ba amma ya san da haka din sai ya daina Ita to tunda ka ce haka ne na bari saboda Allah Allah ya gani to Allah zai ba shi gida a tsakiyar aljanna wanda ku ya san ba daidai yake ba ce kai watakila fa wannan abin fa Allah fa in ma fa bai sani ba Allah ya sani ce to shi kenan na daina to haka ma wajen mu'amala da sha'anin Allah akwai mutane waɗanda suke haka ne ana gaya musu ayoyin Allah amma kullum tunani suke yi wani raddi za su wani ku ana gaya masa tunani yake yi kai hanyar nan da nake a daidai ce gara fa na bari na dawo to wanda yake wannan shi Allah yake shiryarwa wa yahdi ilaihi man ana mai komawa ya zuwa ga Allah shi Allah yake shiryarwa zuwa gare shi don haka jama'a mu ɗauki wannan hali mu ɗauki wannan hali na barin abin da muke mu dawo hanyar Allah babu babu irin wato komawa zuwa ga Allah kuma shi yasa wato sallar walaha take da albarka sallar walaha take da albarka domin ana yin ta ne lokacin an shagaltu an ɗimauta da sha'anin duniya kai duk ka kyale wannan ka dawo ka zo kai raka'a biyu sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta salatul awabina salatul awabina hina tarmudul fisal sallan masu yawan komawa zuwa ga Allah lokacin da wato a ƴaƴan ƴaƴan raƙuma ƴan maraƙin raƙuma lokacin suke tashi suna neman inuwa suna barin zafin rairayi na walaha lokacin ne ita ce aka kira ta salatul awabina sallar masu komawa zuwa ga Allah wato in kana wannan sallar Allah zai baka wannan sifa na masu komawa zuwa ga Allah waɗanda su ne Allah yake shiryarwa zuwa gare shi shiryar da Allah ya ce mana mai ta roƙa a cikin Fatiha ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim to ɗaya daga cikin mabudinta bayan addu'a shine komawa zuwa ga Allah to daga cikin ayyukan da za su sanya mutum a cikin masu komawa zuwa ga Allah shine kiyaye wannan sallah ta walaha saboda sallah ce da ake yin ta yayin da aka shagaltu da al'amuran duniya kai idan ka zo kai wato ka bar abin da kake ka dawo ka koma zuwa ga Allah to ayan nan ta nuna mana cewar aya da za ta zo mu'jiza da za ta zo ba ita za ta sa a imani ba Allah shi ne yake sawa a imani domin Allah shi yake batar da wanda ya so ya shiryar da wanda ya so ba aya ba saboda ka su bar neman aya daga Allah su duba dalilai su dawo ya zuwa ga Allah su bar musu su dawo ya zuwa ga Allah sai Allah ya shirye ku so sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana su wane ne man nan dinnan wanda yake komawa ya zuwa ga Allah shine alladhina amanu muminai waɗanda suka bada gaskiya kuma zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah me ambaton Allah anan waɗansu sun ce alqur'ani wato zukatansu sun nutsu da alkur'ani ya ishe su hujja wace aya za mu nema bayan alkur'ani duk dalilin da muke so muna da shi a cikin alkur'ani in girman Allah kake so ka gani akwai a cikin alkur'ani in ilimin na wal akhirina kake so a cikin a cikin alkur'ani in wato hujjoji kake so a cikin sararin samaniya a cikin halittar dan adam duk akwai a cikin alkur'ani in tsoron Allah kake abinda zai sanya ka ka ji zuciyarka ta raurawa ka faɗi kana kana mai kuka kana sujada ga Allah babu kamar alkur'ani to wannan babu waɗanda suke da wannan sai masu gaskiyar imani wato alkur'ani yana ba mu mutum nutsuwa ita nutsuwa kishiyar ittirab kishiyar raurawa ce babu abinda mutum yake nema a cikin zuciyarsa irin tsamanina a rayuwarsa nutsuwar zuci domin nutsuwar zuci ita ce za ta baka wato kwanciyar hankali kwanciyar hankali ita ce wadda in ka rasa ta duk irin abin da kake da shi a duniya ba za ka ba shi da amfani gare ka don in baka da kwanciyar hankali abincin ba za ka iya ci ba a kawo abincin sai ka ture shi baccin ba za ka iya yi ba in ka kwanta ba za ka iya ba iyalin ba za ka ji daɗin su ba hirar da ake yi ba za ka ji daɗin daɗin ta ba ka je cikin abokai wai zai ɗauke maka hankali ana ta magana hankalin ka baya nan saboda zuciyar cikin damuwa take to babu abin da yake ni'ima irin wato a na nutsuwar zuci to waɗanda zuciyarsu take nutsuwa da ambaton Allah su ne mumine, to sai Allah ta'ala ya ce ala bi kuma kulub ku tattaro hankulanku ku jiya ku mutane baki ɗayanku da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa kaga sai aka fara ambaton aka fara cewa da ambaton Allah ne ba a ce zukata suna nutsuwa da ambaton Allah ba domin maksudi a bayyana girman zikirullahi a bayyana girman ambaton Allah ambaton Allah da shi ne zukata suke nutsuwa don haka duk wanda yake neman nutsuwa a cikin wani abu ba zai samu ba ko a cikin tarkacen duniya ko a cikin mulki ko a cikin jama'a kullum kana cikin taro ko a cikin wato shaye-shaye za ka sha abu da za ka ji kayi hai duk ba a nan tsamani na take ba tsamani na nutsuwar zuci a cikin ambaton Allah take shi yasa Allah ya ce ala ku tattaro hankalin ku guji domin hakika ce za a gaya muku da ba za ku same ta a ko ina ba sai wajen ku wanda shi ya san halittar ku shi ya san ku to ya gaya mana ya ce bi dhikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa to sannan kuma Allah ya bayyana wata wato kyakkyawa da ke tare da waɗanda suka yi imani Allah ya ce alladina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari tuba lahum kyakkyawa ta tabbata a gare su a tuba masdari ne na taba ya tsibu tsiban a wato nau'i ne na masdari na tsayib shine daddada kyakkyawa wato kyakkyawa ta tabbata a gare su wannan kalma ce mai gamewa domin ya nuna kan cewar kyakkyawan nan ta hada kyakkyawar rayuwa kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar hali kyakkyawar makoma duk tana cikin wannan kalma ta tsuba kalma ce mai tarin ma'ana wanda baka samun ta sai wannan kalma ce ta alkur'ani wanda alkur'ani ne ya zo da ita shi yasa ma hadisi ya zo yake fassara ta da wata fassarar cewa tsuba dinnan bishiya ce a cikin aljanna wanda matafiyi zai yi tafiya shekara ɗari a cikin inuwarta bai kai ƙarshen inuwar ba kun san babu inuwa babu sanyi mai daɗi irin sanyin inuwa wane sarkin sanyin air condition a bil munasaba akwai wani bawan Allah ya ba da taimako za a sanya mana air condition a daidai inda liman yake sallah saboda liman da yan tsawon farko su samu sanyi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya ya masa kabarinsa Allah ya sanya Allah ya bashi inuwar tuba ranar alkiyama a cikin aljanna to inuwar tuba inuwa ce wadda take ta aljanna duk gida na aljanna yana da wannan inuwa kowane gida na aljanna yana da reshe na wannan inuwa. e to wannan tuba din ta tabbata ga waɗanda suka yi imani kun ga dan a nuna muhimmancinta sai Allah maɗaukakin sarki a sai ya sanya ta a jumla ta zamanto ita ce labarin alladina amanu wa amilu salihati tuba lahum wato wannan bishiya ta ni'ima mai inuwa ta ni'ima a cikin aljanna mai tabbata ce a gare su wa husnu ma'ab da kuma kyakkyawar makoma ita ce wato aljanna Allah ba Allah Allah ba mu rabauta da shiga cikin ta na'am shi gaba ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من أمم لتتلو عليهم أوحينا إليك Allah ta'ala ya ce kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam kamar haka ne ya rasulallah kamar yadda muka turo da manzanni ya zuwa ga al'umomi kowace al'umma aka turo mata manzanta to kamar haka ne muka aiko ka a cikin al'umma qad khalat min qabliha umam wanda al'umomi sun riga sun wuce a gabanta litatluwa alaihimul ladhi auhaina ilaika domin ka karanta musu abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka wato shine ayarka alkur'ani don haka mun aiko ka dan mun aiko ka dan ka karanta musu abin da muka muka yi wahayinsa zuwa gare ka wa na bin birrahman amma kuma gashi suna kafurta da Allah arrahman tare da cewa shine arrahman mai yawan rahama rahamarsa mai gamewa har wanda ma yake ganin kamar baya bukatar ta Allah ya masa rahama to amma kuma gashi suna kafirta da shi tare da yawan rahamarsa wato wannan abu ne wanda yake abin mamaki in huwa rabbi to ce ne shi Allah ar-rahman din shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi ilaihi alaihi tawakkaltu gare shi kadai nake dogaro wa ilaihi mata kuma zuwa gare shi kadai nake komawa wato wajen ibadata da kuma a mayar da ni ranar alkiyama wato maimakon ku rinka nema wato kamar yanda wato a cikin raddi gare su akan neman a kawo musu aya sai Allah madaukakin sarki ya ce a babu bukatar aya ya isa su tunani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam jerin gwano ne na annabawa to kamar yadda aka aiko annabawa ga al'umomi haka aka aiko shi inda ba annabin gaskiya bane haka al'amarin sa zai kare yanzu a da suke da'awar annabci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam irin su musailima irin su al anasi me karshen su yayi ba ka jin ɗuriyar su amma har cewa suke suna da wahayi suna da littafin su akwai wani wanda ya zo ya da'awar annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da sa babu saboda haka shi tunda yake gashi nan Allah ya eh, eh, eh, wato Allah ya tabbatar da al'amarinsa ya tabbatar da kan cewa kamar yanda aka aiko da Musa da Isa da Ibrahim da Nuhu da sauran annabawa to haka shi ma Allah ya aiko shi a cikin al'umma wanda al'ummomi sun gabata kafin ita ba ita ce ta farko ba al'ummar larabawa akwai al'ummomi da suka gabace su da me mecece ayar su annabawan sun zo ma mutanensu da irin ayar da mutanensu suka ce suna so a'a domin Allah madaukakin sarki ya san wannan ba shine zai sa mutane isi imani ba wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun sai Allah ya ce mun aiko ka da wato a domin ka karanta ma mutane a tilawa shine karatu kamar yadda muka ambata tilawar annabi sallallahu alaihi wasallam ta alkur'ani tana zuwa ta hanyar wa'azi akan ta hanyar huduba da wa'azi akan mimbari da karanta musu a cikin sallah da kuma in an saukar da aya ya kira su ya ce gashi aya kaza ta sauka a gare ni ya karanta ma wasu daga cikin su to shine maksudin shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da alqur'anin da haka za a bude zukatan mutane da haka za a bude duniya kuma da shi aka bude duniya din da alqur'ani Allah ya bude garuruwa da alqur'ani Allah ya bude zukatan mutane ka duba sayyidina Umar mai tsananin gaba da musulunci yana zuwa aka karanta masa alqur'ani wannan ya je ne fa ya shi ya je ne ya yi ka aika da 'yar uwarsa da ya ji an ce ta musulunta amma ana karanta masa alkur'ani sai imani ya shiga zuciya sai ce a kai shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi tun a jahiliya mutum ne mai karfi mai karfin zuciya to amma da ka duba da alkur'ani Allah ya bude zuciyarsa to haka Allah ya dan haka alkur'ani ya isa aya ba kwa neman wata aya annabi sallallahu alaihi wasallam Ya ce babu wani annabi face Allah ya bashi aya da mutane suke imani da shi saboda ita ni aya da Allah ya bani ita ce ita ce alqur'ani dan haka ina kauna na zamanto na fi su yawan mabiya to sannan sai Allah ya ce amma kuma suna kafurta da Allah ar-rahman wato suna cewa kamar yadda Abu Jahal aka ruwaito yana faɗa wai yana cewa Muhammadu yana cewa mu bauta ma Allah shi kaɗai shi kuma gashi nan yana cewa ya Allah ya Rahman wato wani Allah ya ce mu mu dauki daya shi kuma gashi yana da guda biyu shi Allah ya ce wa hum yakfuruna birrahman suna kafirta da arrahman to Allah ya ce qul huwa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga musu shi yasa aka zo da qul huwa rabbi shi arrahman din shine ubangiji na la ilaha illahu babu abun bautawa da gaskiya sai shine dai Allah din ulidu Allah a widu Rahman ayyan mata da ufa asma'ul husna shine Allah shine ar-Rahmanu shine ar-Rahim shine al-Malik shine shadidul mihal shine sari'ul hisab duk waɗannan sunaye ne na Allah wanda ya nuna cewa wanda ya kafirta da suna daga sunayen Allah ya kafirta da sunan Allah ya kafirta da Allah kaga ai cewa Allah cewa hum yakfuruna bir-Rahman suna kafirta da ar-Rahman saboda sun kafirta da cewa ba sai yadda a kira shi ar-Rahman ba sun ɗauka Allah shine kadai sunansa don haka aka kira wani suna daban to ba Allah aka kira ba shi yasa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shi Allah ar-Rahman shine ubangijin ubangijinsa babu abun bautawa da gaskiya sai shi shi shi kadai ne a cikin zatin sa kuma shi shi kadai ne yake da waɗannan sunaye alaihi tawakkaltu yace gare shi shi kadai nake dogara shine fa'idar kaddamar da alaihi din a kansa kadai gare shi kadai nake dogara ba ga wani ba wato bana dogara gare shi kan bana dogara ga wani kan wajen isar da muhimmata ku sai na kawo muku aya ni kuma na ce na dogara ga Allah in za ku shirya za ku shirya in ba za ku shirya ba Allah madaukakin sarki gare shi na dogara kuma gare shi nake mai gare shi nake komawa domin ya wannan tabbatar da kamalin ubudiyya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi cikakken bawan Allah ne wanda domin wannan shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilaika wato alaihi tawakkaltu iyyaka nasta'in kenan wa ilaihi Iyaka iyyaka na'budu kenan koyaushe wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cikakkiyar bauta ga Allah kuma yana mai dogaro ga Allah yana mai neman taimakonsa wajen yin wannan bautar yadda Allah maɗaukakin sarki yake so haka ya kamata mu ma mu kasance masu dogaro ga Allah shi kaɗai yayin da muke bauta kuma mu koma gare shi mu bauta masa shi shi kaɗai mu dogara gare shi wajen ya taimake mu wajen yin wannan bauta yadda yake so Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya agaza mana wajen kyautata bauta a gare shi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik